لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan a Abubakar da ke nan unguwar Gwiwa Locust a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yini kuma watan yau Alhamis 18 ga watan Ramadan shekara ta 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul hajji, jiya mun tsaya aya ta 29 يو ذا متاشي آية 30 ذلك ومن يؤذن فهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول Allah ta ta ta bayan ya ambaci aikin hajji da cewa idan mutane suka ce aikin hajji akwai fa'idodi da za su samu kuma da falaloli bayan Allah ya ambaci wannan sai ce zalik wannan kenan wa man yu'azzim hurumatil lahi duk wanda ya girmama manyan hurumomin Allah su ne ayyukan aikin hajji ya ji aikin hajji yana da girma gare shi ya ji in ya tafi makka kamata ya tsaya maimakon ya zama man yuri sihi bi ilhadin bi zulmin wani zai yi nuhi a aikin hajji zai nuhi a garin makka da kautar suwa da zalunci sai ya zama wannan yu'azzim hurmatin la yana girmama manya-manyan al'awurare da Allah ya girmama na aikin hajji ya ce makka yana jinta da girma in ya je ibada zai ya ce madina ya ce mina ya ce arafa to fa huwa khairun lahu da rabbi wanda yayi haka hakan shi yafi mai alkhairi inda ubangiji na yi. sai Allah ya ce wa uhillat lakumul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum face abinda ake karanta muku cikin littafi watan bace abubuwan da aka ce an haranta muku kamar yadda yazo cikin suratul anami kullu ajidu fi ma ajidu ce wa uhillat lakum al an halatta muku dabbobin gida illa ma yutla alaikum sai abinda ake karanta muku wanne ne aka karanta shi ne wannan ayat da karanta cikin suratul maida kullu kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yatamuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin Allah ya ce ka ce ban samu abin cikin abinda ake karanta min ba wani abu da aka karanta muku face abinda ya kasance matacce ko jini ko kuma ko jini jinin yanka ko kuma naman aladai so wayannan su an abin da karanta fa innahu fa innahu yisun aw fiskan uhilla li ghayri llahi bihi ko kuma wani abu da aka je aka yanke domin wani Allah na fasikanci aka je inda wani gunki aka yanke su ne abubuwan da aka haranta wayanda ba yadda ku ci ba shine na Allah yace illa ma yusla alaikum fa ci abubuwan da aka karanta muku cikin suratul maida su da aka haranta muku cikin dabbobin gida fashtani bo ritsa cikin dabbobin ni'ima fashtani bu rijta min al-awthani Allah ce ku nisanci kazanta na daga bautar gunki duk abin da ya shafi yunki jasa ne kazanta ne amma na jasa ce hissiya ba ma'anawiya ba hissiya ba in gunki ya taba jikinka ka wankewa in gunki ya taba tufafinka suna sallah in kurof ya taba jikinka yana tutuwahinka suna sallah jikinka yana sallah amma na jasa ne kazanta ne amma kazanta ta ma'ana ba kazanta ta in an taba kamar yadda ake taba jini ba kamar yadda ake taba nama alade kamar yadda ake taba yawun kare ya kasance na jasa ne sai an wanke shi gunki ko ya taba ka ba sai ka wanke ba amma dai najasa mutane ne sai Allah ce washtani mu ku nisanci maganar zuwar, ku nisanci zancen zur ya ne zancen ƙarya da zancen shirka da Allah wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamuna kamar dai magana والإثم Allah sai ce wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan sai ce wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun Allah ya hada shirka da faɗi game da Allah abinda baka sani ba shine maganar zo shine zancen zo haramta sai cewa an ku billahi ma na yunzil bihi sultanan Allah ya haranta ku mai shirka abinda bai saukar da hujja akan shirka ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun haka Allah ya haramta ku faɗi abu game da Allah wanda ba ku sani ba ya maka fatawa Ka kace hukunci kaza ne ba ka taba karanta a Qur'ani ba ka taba karanta a hadisi ba don shi masu fatawa suna cikin hadari suna magana ne game da Allah ibn kayyim qayyim ya littafi da ce mai ilamul muwakkirin an rabbil alamin sanar da masu sa hannu a madadin ubangiji cewa abu kaza haramun ne abu kaza halal ne wannan Allah yake da wannan hukuncin don ka wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun ku faɗi game da Allah abinda ba ku sani ba yana ko da yaushe kusa yake da shirka daga shirka sai ka faɗi abinda ba ku sani ba don shigo ko ana cikin wannan ayat Allah ce washtaribu qawla zur hunafa lillahi ghayra mushrikin bihi kaga aya ta ga wata ta magana shirka wato ko da yaushe shirka tana da alaka da mutum ya faɗi game da Allah abinda bai sani ba faɗi game da Allah abinda baka sani ba ya sha ya sha ya sha ya kasu kashi kashi akwai mujadala da Allah me cewa goma kaza suke mu inda Allah Me cewa ba Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba Me cewa kuma akwai mai yin fatawa game da abinda bai sani ba ya faɗi abinda ba haka bane cikin abin da kaulin zuwa Allah ya ce mu nisanta akwai ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam game da Allah ya gaya mana a cikin suratul furqan yace wa qala alladhina kafaru in kafaru in hada illa ifkun iftarahu wanda suka da suka ce wannan ba komai bane kirin ƙarya ne annabi ya yi. fa yakun iftarahu wa anahu alayhi qaumun akharuna wasu mutane suka taimakai bai ne suka taimakai yana wa mutane karin karya sai Allah ce faqad ja'u hulman wa zura hakika sun zo da zalunci da kuma zancen zo zaka zancen zo karyata annabi sallallahu alaihi wasallam da tuma wani abu na wahayi ana ce mai ana ce mai zancen ko dihari da mutum ke yi ya kamanta mata yi? da mahaifiyata ya ce matata hukuncin ta ɗaya da mahaifiyata da mahaifiyata ta take haramun gare ne haka matata take haramun gare ne shi ma wannan ana ce mai kaulin zo Allah ce nan da إن yuzahiruna min nisa'ihim ma hunna ummahatihim wanda ke zihari da matansu ba su ne iyayensu ba wai ce uwa matsayin uwata matsayin matata sai Allah ya ce ma hun in ummahatuhum illa allahi waladnahum iyayensu su ne waɗanda suka haife su wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura suna magana wanda yake ta isa ai mata inkari abin mayarwa ke cikin magana kuma kiren karya ne don haka mutum ya kamanta mata ta da ya ta shi ma kiren ƙarya ne don haka Allah ce washtaribu qawlan zuwar ku nisanci maganar zuwar? cikin abin da ake ce maganar zuwar, akwai shaidu kawa wani shaidu da akan ƙarya domin yana dan uwanka domin yana abokinka domin kuna da alaka da shi bai da hadisi ya inganta cikin sahih al-bukhari da muslim daga abi bakr radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri in gaya muku mafi girma cikin manyan zunubai kulna bala ya rasulullah muka ce eh ya manzo Allah ga muna waɗannan zunubai ne suka fi girma qala sai daga ce al-ishraku billahi shirka da Allah wa uququl walidaini da yi ma iyaye rashin ladabi da kangare ma iyaye wa kana muttaki'an annabi ya kasance yana kincire fajalasa ya zamna fa kana sai ya ce ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur fa ma zala yukarriruha hatta qulna laitahu takata sai ce da zancen ƙarya da shaidun ƙarya shaidun zur annabi bai gushe ba yana maimaita ta har sai da har sai da muka ce da dai yayi shu muka ce tausayi ne muka ce da dai yayi shu kun ga annabi ya fara da al-ishraku billahi kuma sai ce wa qawlu zur haka suke ko Allah ya ce wa sharibu qawla zur hunafa lillahi ghayra mushrikin bihi da ambaci qawla zur sai ambaci shirka da Allah wa alla tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala Allah wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamuna haka halshe yana da matsala abin da kake faɗi da bakinka sai ya kasance daidai da shirka da Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'azu bayan ya gaya mai wasu ayyuka na alkhairi ya gaya mai abin da shi aljanna ya gaya mai abin da zai tsaga shi daga wuta sai ya ce awala ajulluka ala milaki zalika kullihi in gaya maka duk abin da yake daidai da wa'annan abubuwan da gaya mai annabi ya gaya mai shahadatu Allah ila Allah annabi ya gaya mai sallah da azumi da zakka sai ga gaya ma duk abin da ya daidai da su sai ya ce bala ya rasulullah ya ce kufa an ka hada kami wannan harshen naka sai ce awa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya rasulullah yanzu ana kama mu da magana ɗaya da muka faɗi wata ran bamu yi niyyar ta ba qala sakilatka ummuka ya mu'az hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hataidu al-sinatihim yace mahaifiyarka ta rasa ka ya mu'az ba a ce ka mutu amma a ce baka san wannan ba ni ke jefa mutane cikin wuta su faɗi da ƙeyarsu ko su faɗi da fuskar su face abin da harshen su ya girba don harshe matsala ga rai magazancin zur ne ka faɗi game da Allah abin da baka sani ba shedun zur shine shaidan shaidan mawane cewa wannan haƙƙi ne ne ko yana da haƙƙi kaza a kai ne bayan ba haka ba bane shedun zur ne ka karyata wani abu da ya zo cikin Ƙur'ani ko ya zo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dukkanin su ana ce musu shedun zur ka kame harshen ka kasance mai yawan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rajula la yatakallamu bi kalimatin la ma yulqi biha balan mutum zai yi magana ya wata wata kalima bai matan ya yayi ta ba ta tahwibihi fi nari jahannama na kharifan ta jefa shi cikin wuta jihar nama, ana tafiya ba a akai da zai tsaya ba shekara 70 kaga akwai matsala ga abin da harshe ka faɗi akwai matsala ga abin da muke faɗi da bakinmu saka mu ji tsoron Allah mu kama mu in mun kama bakinmu annabi sai sai yayi alƙawarin aljanna ga wanda ya kabe abin da tsakanin lafata ne guda lafata ne guda biyu da kuma kafafu ne guda biyu wanda ya kame baki ne kame farji ne ya da alƙawarin aljanna daga annabi sallallahu alaihi wasallam saka mu yi kokari mu kame bakinmu daga faɗin abubuwan da basu dace ba sai mu samu sai mu samu aljanna aya ta ga Allah ce kuna fa alillahi

yin aikin hajji ku dai ku da ku tsaya tsam inda Allah ya tsaye ku ku tsaya tsam inda Allah ya tsaye ku gaira mushriki na biyu kada kasance masu shirka da shi wata kuna fa'alillahi kuna kauce ma shirka kuna kauce ma abinda Allah ya hana na hada shi da wani wajen bauta gaira mushriki na biyu kuna ba masu yin shirka da shi ba ku sani wa wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah haka annama kharra minas samai misali ne kamar wanda ya fado daga sama ne fatahtafahu tsairu sai tsuntsaye suka cafke shi suka tafi da shi auta hawin auta rihu ko kuma iska ya kada ya tafi da shi fi makanin sahi ga wani wuri can inda yake da nisa ya boye shi wato ya lalace aiki ne lalace wanda ya zo daga sama ya nufa ce ya yi kasa ne amma ka hanyar yau kasa sai iska ya kwashe shi sai tsuntsu ya cafke shi iska ya kwashe sai ya wace wato wani ya shirka da Allah bai samu abin da yake so ba in ka je inda gunki ka je inda kabarin wani mutum ka je inda wani mala'ika ka je inda kabarin wani annabi bi kace ya baka da farko ba zai baka ba sannan in ta da uhum la yasma'u du'a'akum ba zai ji du'a'aka ba kuka ka kira shi ba ji wala sami'u mustajabu lakum shine wa man yushrik billahi wanda ya shirka da Allah fa ka annama kharra min samai kamar ya fado daga sama wanda ya fado daga sama kasa yake so ya kai amma kafin ya kai fa tahsafuhu rihu sai zai tsayu sai sun tsaye su cafke shi kasance bai samu kaiwa ba auta wibi, rihu hufi makanin tsaye, ko kuma kafin ya kawo kasance iska ya da shi ya je wani waje mai nisa dai bai samu abin da yake so ba shirka da Allah ba ta samar da abin da mutum yake so annabi sai ya fassara mana wannan aya ya gaya mana yadda mushriki ke kasancewa haka a cikin wani hadisi mai tsawo hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito shi da Imam Al-Hakim da imamu Tayalisi da imamu Ahmad kuma shak al imam zahabi ya inganta shi haka shak nasuddin albani ya suka inganta shi hadisi ne mai tsawo sosai hadisin bara bin adim saboda tsawo ne ba zan kawo shi duka ba amma zan ɗaibu daidai inda annabi sassa ya yi magana a kan da wannan aya abinda ake nuhi wa man yushrik billahi fa ka'anna kharra kama amina samai fa takhsafu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahih hadisin abin da yake ba mu labari in takaice muna sashe ne na farko annabi ya ce idan mumini ya zo zai mutuwa sai ga duk inda ya bude huska ce baki inda yake gani mala'iku ne masu farare tufafi sun sauro daga turare na aljanna sun zo da turare na aljanna da likafani na aljanna sai su zamna duk inda yake gani sannan sai mala'ikan mutuwa ya fara zuwa mala'ikin mutuwa yana zuwa yana zamna inda mutumin sai ya ce mai ya ayyatu an nafsul mutma'inna ya ke wannan rayuwa mai natsuwa ki fito zuwa ga rahama zuwa ga ubangijinki sai ya fito mala'ikan mutuwa yana karɓar rainai rainai ya fito kamar mai shan abu ya sha ruwa igo ya ɗauko daga bakin shi sai mala'ikan mutuwa yana karɓa ta yi ba su barin ran nan ga mala'ikin mutuwa gudun kyaftawa gera face sun anshe shi sun sa shi cikin wannan turaren da wannan likafanin na aljanna sai su yi sama da shi ba su yi kowace kowa suka bi ta sama mala'iku suna Allah ya sa inda muke za a biyo shi zuwa da shi ya kabi biyo su ji kanshi su ce wannan kanshin da muke ji na mene sai a ce wani ne dan wani a faɗa shi da sunayen da sunan da ya fi son ambatai a nan duniya a ɗaga da shi har a je sama ta bakwai sai Allah ya ce a mai sai mina yi alkawarin cewa a kasa da kasa ne halicce su mina halaknahum wa sai نخلقكم na yi da ƙasa ne halicce su kuma a ƙasa za a dinne su kuma daga ƙasa za a koma tasowa sai a dawo da shi sai a sashi cikin kabari ne sai mala'iku su zo su yi mai tambaya annabi sun sanya faɗi abubuwa masu daɗi game da shi to idan kafiri ne fa ga Allah ya gaya muna wa man yushrik billahi fa ka annama kharra min as-samai Mutane annabi ya ce innal abdal kafira shi kuma bawa kafiri awul fajir ko kuma fajiri idan kana fin qita'in min ad-dunya idan ya kasance lokacin da zai yankewa daga duniya wa iqbalin min al-akhirah lokacin da zai fuskantar lahira nazara ilayhi min as-sama'i mala'ikatun gilabun shidadun sai wasu mala'iku su sauko daga sama masu kaushi masu tsanani sudul wujuhi masu kwakwakon fuska mahu musumuhu minan nari suna tare da likafani na wuta fa yajlisuna minhu maddal basari tsaya baki, inda yake gani mala'iku yake gani masu babbakun fuska tun mai ji umarakul mauti sannan mala'ikin mutuwa ya zo hatta ya jalisa inda za su yi har ya tsaya ya zamna inda kai ne fayantazi'u a faya Kulu sai yace ya ayyato an-nafsul khabithatu ke wannan rai mummuna ukhriji ila sakhin min Allah wa ghadabi fito zuwa ga hushin Allah da kushi daga Allah qala sai annabi ya yace matafarraqu fi fi jasadihi sai rayuwa ta sai ta rarrabu cikin jiki ne wai dubara za ta yi kada rai dai ya fita fayantazi'uha kama zi'u sufudul kathiru shu'ubi min as-sufil mablud sai mala'ikan mutuwa ya zage rai ne kamar yadda sai mala'ikan mutuwa ya zage rai ne kamar yadda ake zage kaya mai tsinunuka da yawa idan an sa cikin kaka wadda yake jikakka ya an samu kaka jikakka aka sa kaya aka tasgo za ta tattaske ta ba za ta fito a hankali ba annabi sai ce na umar hal uruku asaf sai jijiyoyi da nama duk su kaji fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ardi duk mala'ikin da tsakanin sama da kasa sai ya la'ance shi wa kullu malakin fis sama'i da duk mala'ikin da a sama fa tughlaqu abwabus sama'i sai a rufe kofofin sama idan kafiri zai mutu sai a rufe kofofin sama laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah alla tu'raja ruhu qibalahum babu wani kofa da asaba face mala'ikun na addu'a Allah ya saka addu'a da shi tanan fa ya'khudha sai mala'ikin mutuwa ya anshi wannan ran nashi fa idza akhadha idan mala'ikin mutuwa ya anshi ran kafiri lam yad'uha lam yad'uha fi yadihi tarfata aynin hatta yaj'aluha fi tilka sumu wayannan mala'ikun masu babbakun fuska masu tsanani masu kaushi ba su bayyana ran ga mala'ikin mutuwa gwagwadon kyaftawan gira sai sun anshi ran sun sa shi cikin wannan likafanin da suka zo da shi na wuta fa yakhruju minha ka anta rihi jifatin wujidat ala wajhi al-ardi sai ya fita daga ran wannan mutumin kamar mafi munin mushe da aka samu bayan kasa mutai da mushe ke wari mafi munin wari mushe haka yake fitowa fa Aduna fa yasaduna biha sai su hausu sama da shi fala yamuruna bihi ala mala'in min mala'ikati. ba a wuce wasu gungu na mala'iku wasu jama'a na mala'iku illa qalu fa sai sun ce ma hada ruhul Kabe, wannan wani irin mummunan wari muke ji fayakulu na sai su ce fulanun da fulani ai wani dan wani ne wanda irin rai ne mai kwari wannan su ce wani ne dan wani bi bai asma'i, hillati kana yusamma bi fi duniya da mafi munin suna da aka ambato ne duniya ya ce mai waye cikakka ka saki kirana da wannan sunan mala'iku irin wannan sunan za su yi mai idan irin ne ya fita hatta yanta bihi bihi ila sama'i duniya hatta sun kai sama nan ta duniya fayastaftahu lahu ya nemi a buɗe sama a shiga fala yuftahu lahu ba sai ba za a buɗe mai ba ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم Kunga sai su nemi a bude idan ya zo cikin wanda ke mumini sai a bude wanda ba mumini ba sai ba za a bude ba haka da annabi jin isra'i da miraji aka nemi a bude sama sai a ce wane ne sai a ce malaika jibril ne a ce man maka a ce muhammadun wa alhu ita ilayhi an aika mai sai a ce yasa eh, na a buɗe wani ke nuna cewa tsakanin sama ta farko zuwa sama ta biyu kofa ce don haka mutanen da ke zuwa inda wata da ke zuwa sama ashe duk cikin sama ce ta saman duniya ne ashe inda ya kai sama ta biyu da sai an nemi budewa a cewa ne ne ya ce ne ne waye joseph kuma daga amerika ga wani abu ne mai tun da mala'ika jibril shi ma in je sama ta farko ya gama sai duniya sai ya kwankwasa a ce wane ne a ce jibril ne da kai da wane ya ce da shi da muhammadu ya ce aika mai eh, a ce ya sannan abu ne sannan an je ga mumini sai an yi haka don haka duk masu zuwa sama lalle ana zuwa sama lalle ana shiga wata lalle ana zuwa kaza amma duk baki inda ake kaiwa ashe cikin saman duniya ne da ya kai sama ta biyu da sun buɗa da ba za a bari ba za a buɗa musu ba sai a nemi buɗawa da wannan kafirin fala ya fita lahu ba buɗa ma ko wani sama sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta da bisa sai karanta cewa la tufattahu lahum abwabu samai ai kafirai ba a buɗe musu wani sama wala yadkhuluna aljannata kun mu za shiga aljanna ba hatta yarijal jamal fi samil khiyat sai aljamalu wani wata wata sarkar da abin da ake daure rakumi da shi wani wani yajiya ce da ake daure rakumi da shi sai ta shiga cikin cikin cikin kusuwa allura ko kuma rakumin gaba ɗaya amma dai kauli mafi inganci shine wannan yajiya ita ake ce ma aljamal wannan misali ne wanda yake ya dade tun kafin zuwan qur'ani yana cikin misalai da aka bude cikin bible hatta yarijal jamal fi samil khiyat kuma aka maimaita shi aka maimaita takaita cikin alkur'ani wata na taba halartar wata samina wani ya presenting paper kafiri ne paper ta da ya presenting abubuwan da ƙur'ani ya aro daga bible wai ƙurani aro waye daga bible cikinsu wala ya da kullu janata ta ilal jamalu fi samun khiyar wannan misali ne na bible don haka qur'ani aro ne yayyazo su abin da suke sun tabbatar su a wasu su shine wannan qur'anin annabi sallallahu alaihi wasallam kwafo shi ya yayi annabi sallallahu alaihi wasallam kwaikwayon shi ya yayi babu abin da ke nuna cewa kwaikwayon shi ya yi ko kwafo shi ya yi domin bai iya karatu bai iya rubutu ba don don an faɗi misali cikin bible an faɗi misali cikin ƙwar'ani wasu saukar da bible Allah wasu saukar da ƙwar'ani Allah dukkanin su daga abu ɗaya ne don wani ya ko a ce littafin ɗan adam wani ya yi amfani da jimla an same ta cikin littafin wani ta ce cikin littafin ne ya yi kwafi ba a cewa haka nan ko plagiarism ba jimla da yake cewa mutum ya plagiarism ba sai an jibe da ya amfani ta don cikin littafin ka kai amfani da wata kalma wani ya yi amfani duk kalmomin da yake amfani da su ba a cewa kai plagiarism sai an tabbatar da cewa yadda aka yi amfani da ita da siyakin da paragraph din da ma'anar dukkanin shi haka ne sannan sai a ce to ka yi sata ansa ka dauko da gare shi to a dai cikin wannan paper da aka yi presenting sai kawo wani misalin wannan ai la yadkhulu hatta al-jannata ta al-jamal fi samil wannan misali ne na bible qur'ani da yazo sai mai kwafi mai san ƙwararri da Bible duk mutum guda duk Allah ya yi magana su ba duk magana ne na Allah duk sauka suwa ne na Allah mutane daban-daban aka sauka san mai su amma dai magana ce ta Allah su wata wataala sai annabi ya karanta wannan ayat fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce game da wannan kafirin sai ce iktubu kitabahu fi sijjin ko rubuta littafin ya cikin as-sijjin fil ardi sufla ga ga kasa can ta kasa gaba daya thumma yuqalu sana a ce aidu abdi ila al-ardi sai Allah ya ce kuma da bawa na can a kasa fa inni wa atuhum anni min khalaqtuhum na yi musu alkawari cewa da ƙasa ne halicce su wa fiha uiduhum kuma a tsaka zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga ƙasa zan fidda su wani lokaci na daban fatudrahu ru'uhu min as-sama'i daga sama sai a sako rai dai har har saki wata mala'iku sun gaji da warin da suke tafiya tare da shi za mu da mu na karanta mu na mumini da za mu ji mala'ikun za su rakko shi su kawo shi har lafiya lau amma da sama sai su je hota hatta ta kau fi jihi har sai ran ya shigo cikin rai ne ya shigo cikin jiki ne daidai an je an binne shi kenan sun makara sannan annabi ya karanta wa man yushrik billahi faka annama kharra min as-samai wa takhlafuhu tayru aw tahwi bihi rihu fi makane sayyid ta annabi ya karanta wannan ayat cewa wanda ya shirka da Allah kamar wanda aka sako daga sama ne fa takhlafuhu tayru sai sun tsaye su cafke shi aw tahwi bihi rihu fi makane sayyid ko iska ya buga da shi zuwa wani wuri mai nisa annabi sai ce fa tu'adu rihu fa ruhu fi jasadihi sai a mai da rayuwa ta cikin jiki nai qala sai annabi ya ce fa innahu la yasma'u hafka ni ali ashabihi idza wallaw anhu yana jin tafiyar wanda suka je suka binne shi idan suka juya suka bashi baya wannan hadisin sai ya fassara muna abinda ake nufi da wallan wa man yushrik billahi faka annama kharra min as-sama'i fa takhrafu tayru aw tahawi bihi rihu fi makanin sahiq Allah ya tsare mu da yin shirka da Allah aya ta gaba sai Allah yake ya man yu'azzim sha'a

duk wanda ya girmama manyan alamomi na Allah can Allah ya ce wa illan lakum anamu halatta muku dabbobin ni'ima abinda ka nuhi da sha'air nan shine dabbobin da ake yankewa duk wanda yace ni zan yanke rakumi mafi girma mun da yace zan yanke rago mafi girma wajen hadaya ko layya an ce nawa wannan ragon yake an ce dubu hamsin yake amma wannan ragon ya isa layya ya girma amma ga wani ya fi shi dubu saba'in yake yace ni bari in kara ya sai na dubu saba'in shine zalika wa man yu'azzim sha'air Allah wanda ya girmama manya-manyan alamomin Allah abubuwan da za a yankawa saboda Allah ya ce yana son rakumi na ya zo sokewa idan na ya fi na kowa girma ina son sa na ya zo yankewa idan ya fi na kowa girma rago na ya zo yankewa wajen layya ko wajen hadaya idan na yanke rago wanda kowanne girma tun da ni ina da kuɗin da suka fi na sauran ban tsayawa ce ai wannan ya yi dubu talatin yake a ah, to ai in dubu talatin yake wani ya yanka irin shi na dubu talatin ni na fi shi arziki na fi shi yalwa kamata ya yi in yanka wanda ya fi na shi girma domin Allah ake ba Allah nan ya bani abin da yafi wanda ya bashi zaka ni ma yau bari in ba Allah abin da yafi wanda wane zai bashi shine zalika wa man yu'azzim sha'ir Allah ana son wanda zai yanka layya ya yanka rago mafi girman da yake iya yankawa in ya ga wani aka ce ga wani ya fi shi kuɗi kuma shi da kuɗi yace bari in sai babba in sanuwa ke zai yankawa ko maraki ko nagge ya yanka wanda yafi girma in rakumi ne ya yanka wanda yafi girma wanda ya yi haka fa inna min taqwal qulub wannan yana nuna cewa zuciya ta tana cin tsoron Allah kenan ya tuna Allah ya bashi dukiya da yawa bai ya sai rago mafi girma bai ya sai saniya mafi girma bai ya sai rago mafi eh, raƙun mafi girma wannan yana daga cikin eh, girmama alamomin Allah fasara ta biyu dalik, wannan kenan wa man yu'azzim sha'air Allah duk wanda ya girma manya manya alamomin Allah alamomin da ke nuna akwai Allah cikin su Allah ya gaya mana wasu sha'air Allah a cikin suratul baqara inna safa wal marwata min sha'air Allah safa wal marwa ta min sha'irin lahi safa da marwa suna cikin manyan alamomin Allah wanda ya girmama su ana aikin hajji da shi ana umra da shi ana tawafi wani na sai mai magana banza suna wajen dutse safa yake wajen dutse safa muke ba wannan ba magana ba inda ake maganganun da basu dace bane ba inda ake abin da bai dace bane an baton Allah ake an hau dutsen safa cewa haka inna safa wal marwa min sha'irillah ya karanta wannan aya a ce abda'u bima bada Allahu bihi a tsaya ayi addu'a da annabi ke karantawa alhamdulillah alladhi anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa azama al-ahzaba wa'dahu addu'o'i ake bisa dutsen safa addu'o'i ake bisa dutsen marwa ya girmama su sha'irillah duk wani alamu da ke nuna akwai Allah kamar masallaci yaggimar masallaci ana sallah da takalmi amma in mutum zai shigo a masallaci ce bari in cire takalmi na yanzu ba ma sallah zai da su ba amma ina jin girman masallaci ne ina jin masallaci yana da bambanci da inda ya ta ko waje ya aje takalmi ne gefe in ya shigo masallaci ya kashe hankali ne ko ya sa ta salat in ya shigo masallaci ya sassauta murya ta yi in zai shigo a masallaci yana waya ya tsaya sai ya gama waya sannan ya shigo masallaci wani abu da ke girma ya girmama masallaci in zai shigo masallaci ya ga datti ya tsince da cikin masallaci wannan yana cikin wa man yu'azzim sha'ir Allah duk wanda ya jima manyan alamomin Allah cikin manyan alamomin Allah akwai littafai na musulunci ya kasance kana girma masu a ɗakin ka akwai ahalari akwai ishmawi akwai dictionary sai kasance ko da shi kana ada ahalari da ishmawi akan wani dictionary ko akan wani textbook cewa wa'annan littafai ne masu magana yadda ake sallah wannan arba'una hadisi ne wannan bulugul maram ne wannan sayyidul bukhari ne da bale wannan qur'ani ne zaka duk cikin littafai na shi nake girmamawa ina ada shi sama ina girmama shi wannan yana nuna kana girmama Allah kana jin tsoron Allah zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya gama manyan alamomin Allah wanda ya ji an ce Makka da Madina ba kamar an ce London da New York ne. yana jin wani girma da Makka da Madina take da shi ba don Makka da Madina ta fi London da New York kyau ba saboda wannan alamu ne masu nuna Allah a Makka da Madina aka saukar da Qur'ani a Makka da Madina annabi ya tashi alamu ne masu nuna akwai Allah da musulunci ina jin girman su wanda in ya ga hoton makka da na madina ya fi jin girma bisa ga ya ga hoton new york da in ya ga hoton wanda a waya ta yi ba za a ga makka da madina bai da ga new york da london wanda a waya ta yanzu ba za a samu ayoyin qur'ani ana karanta duk zalika wa man yu'azzim sha'irar layi ne wanda ya girmama alamomin Allah malamin addinin musulunci girmama shi akan yana malami yana dauke da ayoyin Allah ya dauke da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke toda shi ya ki walakanta shi yana jin girma ne ya je yana son shi saboda dai abin da yake dauke da shi na abin da ya kunshi ayoyin Allah da kuma suna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wa man yu'azzim sha'air Allah ne wanda da girma alamomin da ke nuna akwai Allah ko komi yake kunshi da musulunci sai ka ji wani yana ma shi domin abubuwan musulunci yace ku jaye haza wannan sama ku jaye malam ya wuce ku jaye wannan mahadaci qur'ani ne ku jaye wannan qur'ani ne haza shi sama makka ake magana subhanallah kana jin wa'annan abubuwan kana jin girman su suna cikin alamun tsoron Allah kakka zan irin wanda ke walakanta mallamai yana izgili da mallamai bai ɗaukan masallaci yana da wani daraja bai daukan mutane masu takawa suna da wani daraja gemu bin sha'a ilaha lahi alamu ne da ke nuna akwai Allah suka zan mai izgili da gemu tsage wando babu abin da sa mutum ke tsage wando ne sai don annabi ya ce ma asfala min alka'baini min al-min al-izari na duk abin da ya wuce idon sau na zane ga mumini na tufafi yana tsira cikin wuta sai yanzu mutum ya sake kai kana izgili da shi wannan bai kasance kana girmama alamomin Allah ba hijabi da mata ke sawa da niqabi alamu ne wanda ke nuna Allah wa sha'airul lahi ne domin da hijabi akan gane musulma Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i ayyuhan nabiyyu nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ya kai annabi ka ce ma matanka da ƴaƴanka mata da matan mu'minai yudnina alaihin min jalabibihinna su kasa kasa da hijabin su zalika adna an yu'rafna wannan shine sa da an gansu a gane mu'minai ne shine zalika wa man yu'azzim sha'airallahi wannan duk wanda ya wa alamomin da ke nuna Allah da kaga hijabi ka san magana Allah ce yake yi ka san magana addinin musulunci ne yake yi da kaga gemu ka san magana Allah ce da magana addini da kaga mutum ya dage wando ne ka san wannan shine duk wani alamu da ke nuna addinin musulunci mutum ya girma masu yaji suna da girma kawai ba abin da yasa nake girma wancan ɗakin saurin nan ɗakin Allah ne kawai babu abin sa nake girma wancan domin malami ne mai nuna muna Allah babu abin sa nake girma wancan littafin sun littafin Allah ne babu abin da sa nake girma wancan garin domin garin Allah ne babu abin da sa nake girma wancan hijabin domin tufafi ne da ke nuna akwai Allah duk wanda ke jin akwai haka cikin zuciya tai to wannan yana yana jin tsoron Allah kuma wannan yana nan cikin mu musamman mutanen da Allah arewa na Hausa Fulani muna girma abubuwan da suka shafi musulunci amma akwai da tsitsa da ke shigowa da kasashen turai na tattalin araba mu da da waɗannan nabuwan ya za a yi a haɗa mutane faɗa da malamai ya za a yi a nuna rashin girman malamai cikin jama'a tun wannan ana so a tafiyar da sha'irul lahiri zuwa ga kudi yau shi za ce wayan cin malamai kala kaza kwadai gare su kala kaza kaza gare su kala kaza su fashi kaza suke na siyasa kala kaza duk abin da ake so dai mutane su ji cewa malamman ba su da girma gare su ta kawata tafi domin Allah ya ce zalika wa man yu'azzim sha'irul lahi fa inna min wal qulub to abin da muka gada na iyaye da kakanni na girmama masallatai girmama qur'ani girmama mallamai girmama makka da madina girmama alamun musulunci abu ne wanda ke wanda iyayenmu da kakanninmu suna da imani abu ne wanda ke nuna cewa hanya ce ta imani hanyar da muke bisa kada mu bari bakin wuta ya mutu ya mutu a hannunmu Allah ce zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa inna min taqwal qulub wannan kenan duk wanda ya girmama alamun da ke nuna akwai Allah wannan yana daga cikin zuciya mai jin tsoron Allah lakum fiha manafi'u lakum fiha manafi'u ila ajalin Allah ya ce lakum fiha manafi'u a wannan dabbobin naku da za ku je ku yi hadaya ko layya kuna da amfani ciki misali in mutum ya zo daga Madina zuwa Makka da raƙumi ne zai je ya soke zai iya hawan addinai kun ga ya amfana da shi zai iya tatsa nono na ya sha zai ya halatta zai iya amfani da shi wani abu da ya fita na su kaɗar da arzikin raƙumin yana iya amfani da ita babu matsala dukkanin lakum fiya manafi'u hadisi ya tabbata a cewa wani mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganai ya jawara kuma ta yana tafiya sai annabi ya ce eh ka ba kana wahala ka hauta sai ce inna badana ai ra kuma ce yau zan je in soke saboda Allah sai annabi ya ce eh ka ba sai ce annabi inna badana ai ra kuma ce zan je in soke saboda Allah annabi ya ce eh ka ba annabi ya ce ya koma cewa ya rasula inna badana sai ce wai haka ya ka ba kai eh, cunka ka hawa ka ce ka hau mana wata yana halatta ka hau Wajen duk abin da ka so mutum ya so hana kumi daga nesa zai zo ya laye da shi sai hawa abin ya taho ko nake ce ana hawan nake ba hawan ta eh, ana hawa ko amma ta ce ba a hawan ta nake ta ce ba a hawan ta. hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi yana wa mutane labari sai baina ma rajulun yasuqu fadanatan sai annabi sallallahu alaihi ce mutane sahabbai yace wata ran wani mutum kawai ya hawo ya hawo bakaratan ya hawo shanuwa yana tafiya sai ta ce inni lam ukhlaq li hadha shanuwa ta ce eh, kai ni ba ba da a hauni aka halice ni ba inna ma khulqtu lil harithi ni a halice ne domin wa mutane noma sai mutane da hannu suka ce subhanallahi ya rasulullah awa baqaratul tatakallam suka ce subhanallahi manzo Allah shanuwa ka magana sai annabi ya ce wa ana uminu bihi wa abubakar wa umar annabi ya ce ni na yarda abubakar ya yarda umar ya yarda duk ba su nan saboda girman da suke da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su in faɗi ba su kokonto ku ku za ku ci gaba da kokonto amma su sun yarda da haka mutum ya in ya sauya na iya hawa amma dai ya san tace ba da haka aka halince ta ba ya hawo ta da ta ya san cewa shi ba ta mai magana bane amma za ta yi magana za ta ce ni na bukhlat ne hada ba da haka aka halince da baka mai da hadisi inganta annabi ya faɗi to mutum yana iya yana iya hawa shi ne lakon biya manafiro kuma wuce ya sau shaniya zai yanke galayya sai ga nono hanzar ta cika yana ita ta dine ya sha shine fiya mana manafi'u kuna da amfani da za ku iya yi da ita thumma mahilluha ila albaytil atiq sanan inda za a halatta yankanta inda halatta soke ta inda za ta kasancewa shine wannan takin wannan takin wanda yake yantacce shine kaba shi shine Makka a Makka aka yanke hadaya na aka yanke ta a Makka aka yanke fidiya a Makka aka yanke hadaya a Makka aka yanke layya da kuma inda ba Makka ba ma ana yanke layya anan zamu dakata abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin satan mai shafe cikin littafin mu an ce akwai tambayoyi da yawa ne don shi zamu tsaya wannan sai mu ansa mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muke ansa wallahu ta'ala alam Allah kuma ya da cikin zai hakanan da mu ci gaba. Wani cewa, Assalamu alaikum, wannan mutum yana tinkin kuma na mata amma ba shi ke wani bayan ba ana ba shi ne zama ne kawai yana ɗauka kuma in ya yi ɗaukin gari ya kan mace ana ne wa eh tela mai wa mata dinki da yake matsatse ah, na farko yanzu ya faɗi haka da ya daidai ne ya kasance ba shi ke auna su ba na biyu yana halatta yawa mata matsatse in mijin su za su sama ai wanda baya halatta a sama shine na waje ai cikin mijinta yana halatta sa mai kowane mijin kaya don haka mata aure ta zo tana so kai mace dinki wa ta ka maka measurement wanda ya mace ta yana halatta kai mata sai dai in ka san cewa wannan ba mata aure ba ce kuma za ka sa shi kowa ya san tana gantali a unguwa da irin haka baya halatta kai mata watan duk abinda duk abinda ana iya amfani da shi ga wajen alkhairi ana iya amfani da shi wajen shari yana halatta a sai sai yana halatta a yashi in za ka wa mutum baka tambayar mi zai da shi amma wanda ka tabbata zai yi amfani da shi wajen shari ba a amsai musamman da shi wannan shi malamai ke ce masu ilahun zu haddaini takobi ne mai baki biyu za a yi amfani da shi wajen shari za a yi amfani da shi wajen alkhairi misali yuka ana iya ɗan yuka a yanka nama ana ɗan yuka a yanki cikin mutum yana halatta mutum ya zo sana'a ta shine sai da yuka in mutum ya zo sai baka ce mai da Allah zai kai da ita tumatir za a yanka ko cikin mutum baka yi mai wannan tambaya ana sai san mai ya tafi amma idan daba ya zo na huci ya ce akwai yuka kana ce babu baka ce baka sai saboda ka ta abin da zai yi da ita ko abin da ya kasance wannan yana abubuwa nan da yawa a ni sunan maganin nan maganin ake sayawa wanda ke eh malamai sai fatawa malaman lajina da'ima yana halatta a sai da maganin mura wanda ake ce sha yana bugawa amma in mutum ya so da alama ka gare wanda ya kore ya kumbure ka gare irin da jajawar ya ce akwai ya suna ne obalce totalin <laughs> ya ce akwai totalin suka ce babu shi babu da sayarwa baya halatta ka sayan mai amma mutum ne ya zo da likita ya rubuto mai ko ya zo kaga yana mura yana tari ya ce a ah, totalin yake so yana halatta yana halatta ka sayan mai za ka duk ina abubuwa haka suke silahun duwa ɗaya ne an kawo ma kawai ɗinki ne wata mata ta aiko ma ɗinki da measurement za ka yi mata bai halatta ka da ke mata aure ki ko ba mata aure ki za ka yi mata amma in an san ta tana gantaliya unguwa haka take ta baya halatta kai mata domin Allah ya ce wata awanu alal gari wa takwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wallahu ta'ala Inda mazhaba shafi'iyya duk wanda bai yi karatun fatiha bai bismillah ba ya ba ya ba aya cikin fatiha amma kauli mafi inganci ana karanta fatiha ko ba da bismillah ba sunna abin da ya fi dacewa shine mutum ya karanta bismillahir rahmanir rahim ya inganta annabi yana karanta, amma a sarki yake karanta ta amma wanda ma mace bai karanta ta akwai sallah ta inda sauran mazhabobi sabanin mazhabar shafi'iyya wallahu ta'ala alam ya fara da yi cewa a da don muna da rashin fahimta da wasu suke annabi sallallahu alaihi ya ce ma hasadatkum alyahudu ala shay'in ma hasadatkum ala ta'lini wal ala ta'lini was cewa yahudawa ba su yi muku hasada ba akan wani abu sabanin yi mu kamar irske mu kasara kamar cewa amin ilimin ya ce gare magbubi alaihim wala zalim da kuma sallama da kuke wa junanku sannan hadisi ya inganta annabi sallallahu ya kasance ya karanta gare magbubi alaihim wala zalim yana karanta amin cewa babu ta cikin cikin cikin qur'ani don shi ba karanta wannan bata ne bayyananne ba duk abin da kace mai sallar azhar ita babu ta cikin qur'ani sallar la'asar babu ta cikin qur'ani kace mai karanta fatiha kace mai hatta da fatiha gaba daya karanta ta cikin raka'a cikin sallah babu cikin Qur'ani ka karanta ayatin babu abin cikin Qur'ani nashi ba kan da kace fata amma babu cikin Qur'ani karanta ta cikin sallah babu cikin Qur'ani saboda haka cewa abu ba cikin Qur'ani ba ayi wannan shine bata bayyananne wa wa nazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim haka annabi ake koyi da shi hadisi ya inganta yana karanta amin sannan kuma ba shi ɗaya ba ya umurci a karanta amin ya ce idza qala al-imam ghayrul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yustajab lakum annabi ya ce idan liman yace ghayrul maghdubi alaihim alaihim wala dhalim ku ce amin a karba muku a wani hadisi yace wa man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati ku shira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ce wanda yayi amin yayi daidai da malaiku ana gafarta mai abin da ya gabata na zunubai ne a wani hadisi annabi yace fa innal imama yaqulu amin wa innal malaikata taqulu amin fa idza wafaqa ahaduhum al-akhar ku shira lahu ma taqaddama min dhanbihi kace liman yana cewa amin malaiku suna cewa amin wanda kowa yana cewa amin karanta amin bayan an karanta fatiha wajibi ne inda wasu malamai domin annabi ya yi umarni da shi ba a samu abin da ya kauce shi daga zama wajibi ba umarnin al'asul fil amri wujub wasu malamai suna ganin suna ce mai karfi amma dai barin ta da cewa ba ta zo cikin qur'ani ba wannan fata ne wannan kuskure ne ana karanta amin wallahu ta'ala alam Allah ya shi wa ta'ala wa jama'a Allah ya kamata da karanta dawa wani ya samu abin da ya kamata kai mai addu'a wallazina ja'u min ya yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman haka wanda ya wuce addu'a kai mai kuma addu'an musulunci ya shiryar da mu ita addu'ar janaiza Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afwanhu wa aqim nuzlahu wa sim mudkhalahu addu'o'i daban-daban a wajen kala biyar da suka inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta mu mamaci haka addu'a ke mai wallahu ta'ala alam wanda ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah to da a wani lokaci ne a nufin sallallahu alaihi wa da kuma wani lokaci ne eh annabi sallallahu alaihi yana shiga itikafi yana so ya itikafi sai ya salla asuba wajen da ya itikafi ya salla asuba inda ke itikafi sai ya shiga ya shiga itikafi don haka ana shiga itikafi bayan ya salla asuba wannan ba dole bane amma shine shirye suwa mafi daidai mutum yana iya shiga da daddare bayan bayan ya sha ruwa ciki mutum yana iya shiga kowane lokaci amma dai bayan shiga salla asuba shi ya inganta annabi sallallahu alaihi yana shiga na dai kenan na biyu lokacin fita lokacin itikafi yana karewa ne da an ce an ga wata domin ana itikafin kwana goma na karshe ne na watan ramadana wallahu ta'ala alam Annabi ya ce idan ɗayan ku ya ji kiran sallah ya ce tana ga hannu ne kada ya kau da kai sai ya gama abin da yake yi ba daidai ba ne mutu ya kasance kullum lattin sahur yake yi kullum sai ana kira sallah yana ci wannan ba daidai ba ne amma ga ta kama maka haka to sai ka zauna sai ka ci gaba da cin abincin ka babu laifi wallahu ta'ala alam amma ba a farawa ba ya ji kiran sallah amma iyarwa ana yi wallahu ta'ala alam saboda me? saboda tsawon kwamfaranci ta amurka ne ke zuwa da wani eh aure kawai shine hukunci ne tunda tsawon gwamnati kawai ya daura musu aure shine hukunci ne azumi ne kuma ya kitta shi tsakanin sabanin malamai akwai masu ganin cewa wanda mazi ya fito mace azumi azumi ne ya kare wannan shine mazhaban malikiya da wasu malamai wai kana kauli mafi inganci shine bai kare ba amma dai ya rage lada da yawa domin annabi sallallahu ya ce Allah yana cewa mai azumi ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali zaka abin da ya bai kyauta ba wallahu ta'ala Wani da mutum ne ya saka da shi kuɗi da mutum kuma cikin ya tashi da mutum da ya kare ba a abinda zai shi ne salloli ne ba sai ya yi wuturi ba domin annabi sallallahu bayan ya gama sallar wuturi yakan yi kawai biyu har sun zama mai jiki har ibnu qayyim yana cewa inda sun zama mai kamar wakin na sallar dare shi da sallar dare ta kasance mai jiki ce ya saba da yin ta kamar farilla take wa minal layli fatahajjat bi nafilatan laka sai kasance ta har sallar dare yayi mata har fila yake mata ita ma bayan ya gama ta ita ya yayi mata raka'a biyu don haka yana halatta bayan haka ne tashi yayi amma ba zai kwance wuturi ne ba kan kauli mafi inganci wallahu ta'ala alam wannan magana ne mai sauƙiya sai ko kuma an sha maka da jiya da nan zuwa wani da ko da ana yi mana kasan ce ta gaba Allah ya fara mana da da alheri malami malami ita ce take malami ce ake biya abin shekara na ramadan malami idan na wanka ya tsara da eh sai ka fi ke ciyar da miskini ba zakatul fitr ake cewa ba okay zakatul fitr kike ni ta wanda a ai ta wacce zakatul fitr zaka kashe azumi ko wanda bai yi azumi ba ana fitan ma ko yaro dan karami da bai azumi ana fitan ma zakatul fitr sannan ko wanda bai iya samun azumi ba ana fitar mai zakatul fitr kowa a gida ana fitar mai zakatul fitr ba laifi ba da fitar da zakatul fitr zakatul fitr za ki yi ta tun wancan lokaci amma da in azumi shekara uku da kiranka daga baya to ya kamata ki ciyar da miskini hadisi a fatawa ta zo daga Abdullah bin Abbas kun ba a samu wanda ya saba bai cikin sahabbai ba wallahu ta'ala alam wani da shawar da ya da ayyukan da su matsala an karanta biyu lukin masallaci lokaci da yawai na fahimta wannan abin da yake nufi shi ne kamar mutane su zo sallar tarawih sai suke ana sallar tarawih sai su aza sallar isha'i ba ba su sallar isha'i ba wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne. ba a salla biyu a cikin masallaci daya ba a salla biyu lokaci daya a cikin masallaci daya idan an kabbata wadda aka kabbata ita dai aka salla wannan aka kabbata daga baya babu ita domin me domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatis salatu fala salata illa allati uqimat idan aka tsaye da sallah babu wata sallah sai wannan da aka tsaye ya zo da wannan riwayar illa allati uqimat don haka in liman ya kabbata sallah to baya halatta wasu je bayan masallaci su yi sallar isha'i idan mutane sun zo sallar isha'i masallaci suka yi an an gama sallah an fara sallar tarawih sai su bi liman idan ya raka a juya sallah ne sai su tashi ci gaba da sallar su wannan yana halatta yana halatta mai sallar farilla da mai sallar nafila mun sha faɗin lalle akan haka cikin su cewa mu'azu mu'azu bin jabal ne mu'azu bin jabal ya kai sallar isha'i tare da annabi ya je garin su yana sallar nafila suna sallar farilla sannan sallar sallar yaki annabi yakan yi sallah ta ya gama wasu sahabbai su zo ya yi musu sallah shi yana nafila suna farilla don haka haka ya kamata a yi amma ba a jam'i biyu lokaci ɗaya cikin masallaci ɗaya wannan babu na baya da aka yi annabi ya ce idza uqimatis salatu fala salata babu wannan sallah illa lati uqimat wace wanda aka sai sallahu ta'ala alaihi Allah ya ba mu ya ba mu mu ba mu wannan kowa ya san bai halatta ba ba abin kwarai bane al'ada ce da shigo wanda ba ta da kyawu mace bai halatta ka taba matan da ba daura muku aure ba ba ya halatta ba mata ba ta halatta sai an daura muku aure to an zo haifu yi wani fikta ya kasance da kai da ita an yi tare na ɗaya kenan na biyu kuma duk da al'aura wasu mafi yawan pre-wedding pictures din suna fidda al'aura ta yi ce ba fuskar ta tsaye da tafi hannunta ba ya kasance da mutsan tana waje ya kasance wata wuyar tana waje wannan duk haramun ne wanda bai dace ba bai kamata a nuna ma wayannan kowa nan abubuwan ba al'adu ne wanda suka shigo wayanda yake ba su yi kyau ba kuma alhamdulahi mutane na kirki sun dai sun mu da waye juyan sun rage yin wayannan abubuwan abubuwa ne wanda kamata a tsaye su a gaba dai wallahi ta'ala wani ke jama'a da jama'a ya hukunci masu ba da rancen kuɗi da masu sana'a amma zai ka ba da wani kafin ka ba su misali za a baka a dubu ashirin zai ka ba da ajiyar dubu hudu kuma za ka yi zafi ashirin da hudu ana ana ba ta ana biyan dubu da dubu idan ta gama biya za a ba ta dubu takwas. Nawa suka bai daga farko? Dubu hudu. Dubu bai? sai aka bai ajiya sai aka baka aka baka dubu ashirin in kan mai da su sai a baka nawa ban sani ba wallahu ta'ala wadda kara mu wani ban sani ba san hukuncin mananci za ka hansa ne za ka hansa samu kamuna ka san kuce na? sai ci gaba ko ba sani ba wallahi sake mu ne ta daga baya za mu yi magana saboda ban ma fahimci yadda abin yake ba daga baya sai ku min bayani daga baya sai ku min bayani shan giya Subhanallah, subhanallah. shaye-shaye dukkanin su muni gare su shan giya ya fi duk shaye shaye muni duk abinda ake sha shan giya ya fi shi muni don haka mu ji tsoron Allah Allah ya haranta shan giya cikin Qur'ani yace innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah yace giya aiki ne na shaytan ku nisance shi kula za ku samu babban rabo don haka jama'a mu nisanci shan giya shan giya haramun ne gwamnati ya wajaba duk inda ake sai da giya da aka sani a rufe shi ba daidai bane wajen da zai kama mutane wajen zai kama mutane cuta ne giya Allah ya haranta ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya haranta ta ya la'ani mai sai da ita ya la'ani mai dakunta ya la'ani mai ba mutum ita ya sha don haka mu ji tsoron Allah gaba ɗaya mu mutu ba abubuwan giya abubuwa ne waɗanda yake sun saba ma koyon musulunci su saba ma hankali hankali daidaitacce wallahu ta'ala alam hmm? ka rubuto ka rubuto rubuto muna hasar sai rubuce wannan ke cewa malami assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam na fara sarka na yi rawar jiza sai na manta wanda karanta fatiha ba sai da na kare karanta sura sannan na sura sai ka sawo ka sake karanta fatiha in ka sake karanta fatiha kuma babu komai da ka sallaka ta yi haka ne wallahu ta'ala ba ta kai tabliya ko ba aliya ba ya ga wanda zama karanta da ba sai kawai karanta sura sai tuna bai fatiha ba sai karanta fatiha in ka kaga dama ka azama da wata sura kawai kai rukuyi sallaka ta yi babu kabli babu bati wallahu a'lam sai ka koma ka koma sujuda ka sallame sai ka yi ba'adiyya domin ka yi ƙari yanzu haka ka sallame sannan ka koma baya babu komi gare ka inda ba raka'a ta karshe bace da zaka yi ilga'i raka'a zaka yi raka'a amma tun raka'a ta karshe ce kana zamne ka tuna koma da zaka yi kai kabbara ka koma yin sujuda ka koma can ya ka sallame sai ka yi ba'adiyya wallahu ta'ala wa rahmatullahi malam ne ne hukunci irin lokacin da liman yake cewa wani tsara bayan yarda sallah sai ya fara a kai an ce kai salati ka dinga yi eh, an ce kai salati ka dinga yi ko mota ta wuce daga azu da yi salati sai na yi salati ya an ce kowa annabi salati ku dinga yi kawai ko wace wajajen zane suna ne ko daura ya ce ayi salati ko goma sha biyu ake ta ko goma sha nawa ko kai sai kawai in kana kai kara kawai kai sai amma ya ce kowa annabi salati ku dinga wa annabi salati kar ku yi girman kai hmm. kamar da ka shi cewa malam me za ka ce a kan matan da suke idan suka zo mun za su ce wasu kaya da cikin su don su da ke so zan ce ka karanta tambaya ta gaba ba haka ake wuce tambaya ba karanta ta gaba to subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk